and sign up. da nan. subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A littafin gurguku zango na biyu. Kashi na hamsin da shida. Numfasawa ta yi kafin ta soma magana. Kun san ni ban jima da fara aiki a cikin gidan nan ba. Abin da ya ɗan ɗaure min kai. ta yaya aka yi hatim da yake ɗan ƙasar najeriya yake mulkar kasar turawa mai girma kamar Kanada. Dama hakan yana iya yiwuwa? Ta tambaya tana duban fuskokinsu. Safa ce ta fara kora mata jawabi. Ba zai yiwu ba, sai dai idan ya kasance shi ma ɗan ƙasar ne. Misali kamar idan a can Kanada aka haife shi. Kin ga yana da 'yancin da zai iya yin duk wani abu da ɗan ƙasar zai yi. Ko kuma idan mutum ya zauna a wata ƙasa wanda ba tushensa ba, har na tsawon adadin shekarun da zai iya cika. duk wasu sharaɗan da ya cancanta ya zama ɗan ƙasar shi ma yana da right da zai iya aiwatar da duk wani abu da ɗan ƙasar zai yi shi kuma hatim da kika gani asali ne da su a ƙasar Kanada, tushen mahaifiyarsu ne Allah ya ji kanta ta fito daga babban family da ya shahara a ƙasar Kanada, ba komai na sani dangane da tarihinsu ba ni mahajjiya ta ce ta fara ta fara bani labarin kin san mahaifinsu ya yi yawon duniya sosai kuma yana da farin jinin al'umma duk inda ya shiga sai ya samu kyakkyawar tarba ya zauna a kasashe daban-daban tun kafin ya auri matarsa ta farko marigayi ya hajiya ƙudirat allah ya kai rahama kabarinta ita ce ta haifar masa yan ukunsa senator latif samu barak da abdulrazak na lagos bayan shi saidin obinna da kuma sarata autarta hajiya kudirat jinin sarauta ce ta fito daga tsatsin sarkin yarabawan jihar lagos marwata ce ikon allah shi yasa hajiya saratu take da jin kai ashe su ma izar sarautar ce a jinin su. marmashi su ya sake saboda numfasa kafin ta daura da cewa sharafuddin kuma da hatim uwa ɗaya uba ɗaya suke idan kika lura sun fi ceniya da juna duk daga baki ɗaya 'ya'yan obi da shi suke kama babu wanda ya ɗauko mahaifiyar shi har gwara saratu ta ɗauko kama da hajiya kudarat bari in baki amsar tambayar ki hatim dai a hannun dangin mahaifiyar shi can a ƙasar Kanada ya taso. A can aka haife shi kuma a can aka raine shi. Mahaifiyarsu ba ta taɓa zama a ƙasar Najeriya ba, idan kin ga ta zo. To, zama ne na ɗan lokaci, sai dai shi Obi ɗin ya taka ya je inda take tare da ahalinsa. Shi yasa ma har family house gare su a ƙasar Kanada, Shi kuma Sharafuddin da kika ga ya taka matsayin shugaban ƙasa a Najeriya. Bayan mahaifiyarsu ta haife shi a Kanada, to shi ba a ƙasar aka raine sa ba. ya zauna a nan hannun dangin mahaifinsa ne a nan Najeriya tun yarantarsa har zuwa girmansa idan kina neman ƙarin bayani game da Hatim ki binciki tarihin Barack Obama tsohon shugaban ƙasar Amerika kusan tafiyarsa ɗaya kin san shi ma mahaifin shi ba ɗan ƙasar Amerika ba ne tushen mahaifinsa daga Afirka ne murmushi kowannensu ya sake Marwa ta ce ai ba sai ma na bincika ba na gamsu da bayanin ki sosai kin wayar min da kaina da ina kokuntun ta yaya haka za ta iya yiwuwa dan Najeriya ya mulki wata ƙasa amma yanzu kin goge min kokonto na gaskiya abin ya kayatar da ni balle shi Hatima da ba a iya haifuwarsa a can aka yi ba tushen mahaifiyar shi ne firar da suke yi ba ta ɗauki wasu ba ta ɗauke musu hankali ga yin aikinsu ba kasancewar suna da yawa akwai waɗanda ke ziryar kai abinci ba iya su kaɗai ba ne ni dai fata na Allah ya sa uban yanji da izar nan ya zo yau su fice ta yi maganar abla ta ce ai ga yar uwan shi nan uwar da iza ita ma ta duro gidan zan so in ga haduwar su saba ta ce kina nufin nazili jinjina kai abla ta yi ita nake nufi yarinyar ba dai da kai ba ta iya haɗe fuska ba ta da fara'a har gwara yazirin ta fi sakewa da mutane duk da ita ma ba kowa take hulɗa da shi ba Marwa ta ce ke kuwa ai dole su yi izza jinin sarautar Dubai jikokin sarkin sarakai ga uban shugaban kasa uwa uba ga kyau kamar su suka tsara halittar su ni wallahi burge ni suke yi takun tafiyar su kadai abin kallo ne safa ce ga kuma hindu na san ita ma yau za ta shigo gidan ita da mahaifiyar ta hajiya sarauta mace mai ji da izza taɓe baki so ta yi mm, ni fa mutum ɗaya ce ba na son ganinta hajiya laurat saboda ba ta da mutunci matar kyamar talaka gare ta dariya abla ta sake tana faɗin kin kuwa san dole ta halarci taron nan za ta haɗu da 'yar uwarta anti masifatu mu kuma mun shiga uku dariya suka sanya ga baki ɗayansu kafin suka mai da hankalinsu akan aikin da ke gabansu allah sarki wannan kenan hajjati a kwance suke saman gado mana da juna ya hana ta sakattun ɗazu take sal lekawa kicin Pravin ya hana ta motsawa, katarin ayyuka da ke jiranta tun asuba ya shigo ɗakin. Muryarta da kasala take ambaton sunan shi. Pravin, please ka tashi daga ɗakin. Pravin, please ka tashi ka tafi ɗakin matarka. Baccin ya isa haka. Ina da ayyukan da zan yi. Kada a ji ni shiru a matsayina na babba a cikin masu aikin gidan nan. A hankali ya buɗe idanuwansa da suka kaɗa jawur yana dubanta da su. Sai faman lumshe su yake yi. don ba karamin nauyi suka yi mishi ba shot ne a jikinsa babu riga jallabiyar shi tana a saman mattress din ita kuma iya onda ne ta yi daurin gaba da shi shara-shara kana iya ganin tsayicinta kamar bai san furta maganar ya ce don allah ki kyale ni ba na jin daɗin jikina ne ki kwantar da hankalinki babu wanda zai damu don baki aiki ya faɗa haɗi da ɗaura hannunsa saman sumar kanta da ke a kwance saman bayanta a hankali yake shafa gashin muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta ce na roke ka ka tashi ka tafi dan Allah matarka za ta iya neman ka me damuwar damuwarki a ciki dukin wani daga hankalinki marguda masa baki tai please my baby boy ka san yau babbar rana ce a gare mu ya kamata mu shiga cikin dangi ai hidima tare da mu tinjina mata kai yayi okay naji zan tafi but before that ina so zan gargaɗe ki kin ga yau akwai manyan mutanen da za su halarci taron nan ba na son in ga gibcawanki a cikinsu don na lura ba karamin jan hankalin su kike yi ba Farar ta yi masa da ido idan ka ban je wurinsu ba to ba na numfashi ne hakanan kawai kake min bakin ciki don kada in samu mijin aure kai kayi aure ne kuma ka hana ni sakat ta zolaya ta yi masa maganar limshi mata ido ya yi ya tsare kirjinta da kallo kamar ba yanzu ya gama tsotsarsu ba ni dai na faɗa miki kuma na ƙare magana ta idan ka ƙara yi min irin wannan maganar zan yi maganin ki ne a shirye nake da na karɓi kowane irin hukunci da zaka yi min na san dai ba za ka iya cutar da ni ba ta faɗa tana tura masa ƙirjinta aiko da karfi ya kai musu cafka ta fasa ihu tana dariya gutsa kansa ya yi cikin onda ɗinta ya ci gaba tusa kanshi ya yi cikin onda ya ci gaba da wasa da jikinta tsawon mintuna kafin ya fito da kansa ya haɗa uban gumi sai faman sakin nishi take yi sai faman sakin nishi take yi tana haki kamar wanda ta sha gudu ki raka ni toilet mu yi wanka cikina ya ɓaci sosai harara ta jefa masa ni ba zan bi ka ba ka je wurin hajiya sarar ta yi maka wanka zaro ido ya yi a haka ɗin ɗaga masa gira ta yi alamar e idan ta tambaye ni waye ya yi silar jefa ni yanayin nan me kike so in faɗa mata da shagwaba ta ce sai ka faɗa mata ni ce da karfin hali ta furta hakan dariya parvin yi aiko da wa'adin aikin ki a gidan nan ya kare har karshe ki za ta iya yi Tun ba karamin kishi ne da ita ba da gani har ke za ta yi mana korar kare kaga sai mu koma kauyen mu na Indiya, mu ci gaba da yin bautar shanu dariya suka sanya ga baki ɗayan bayan sallaba ya sanya hannu biyu ya ci bota ya nufi bedroom da ita jim kaɗan ya fito da ita ya dau ya dura ta a saman kafadarsa a saman gado ya kwantar da ita ya sanya mata bargo ya lallube ta yana faɗin ki kwanta ki huta please bana son kina aikin wahala in ya so da anjima sai ki shiga cikin gidan amsa masa ta da to ba dan ta ji maganarsa ba shaf shaf ya zira jallabiyar sa yi mata sallama kafin ya fice daga cikin ɗakin fitarsa ke da wuya wayar shi da ya manta a saman bishit durowa ta soma yin ringin ba tare da ta fito daga cikin bedroom din ba ta miƙa hannu tana lalaban wayar har ta yi nasarar cakkota ta fiddo da kanta tana duban sikirin din a tsanake ta furta sunan da ya bayyana da manyan harfa jallebe ta bi baki ta ɗanyi aranta ta ayyana ko wane ne wannan mai suna jalleben sunan ma dariya ya so bata wai jallebe ba za ta iya bikin kwal ɗin ba saboda ya hana ta ɗaga masa fon idan aka kira ko wayar bai bari ta taɓa sau ɗaya kiran ya shigo ta yi rejectin ba a kare kira ba ajiye mishi wayar ta yi a saman durowa ta ɗan limshe idanuwanta yayin da zuciyarta ke tariyo mata fuskar kyakkyawan ɗansu da suka rasa ta ji bakin cikin mutuwarsa har yau idan ta tuna shi sai hawaye sun cika idanuwanta tana matukar ƙaunar yaron tsawon mintuna kafin ta yunkura ta sauko daga saman gadon don ta kimtsa ta nufi kicin idan muka koma ɓangaren onesa tun bayan kammala sallar asuba ta nufi ɗakin danish ba tare da sanin kowa ba tana shiga ta same su a kunce saman lallausar kafet ɗin ɗakin shi a maimakon saman gadonsa dogon hijabi ne a jikinta launin maroon zuciyarta duk babu daɗi daga gefensa ta zauna tana duban kyakkyawar fuskar shi lokaci ɗaya ta ji gabanta na faɗuwa sakamakon ganin yadda yake firgita a cikin baccinsa da sauri ta ɗaura hannayenta saman kirjinsa nan fa hankalinta ya ƙara tashi jin temperature din jin temperature din shi kamar na daren jiya lamarin ya daure mata kai ga sanyin AC har yayi yawa amma shi zafi ne a jikinsa babu sassauci Maryar na rawa ta soma ambaton sunan shi Danish my man wake up me ke damun ka wai nake jin jikinka da zafi can cikin baccinsa yake jin muryarta dan Allah ka tashi ka yi min magana me ke damun ka baka da lafiya ne da ƙyar ya samu damar ware idanuwansa akan fuskarta a daddafe ya samu ya miƙe zaune yana dubanta shot ɗin jiya ne a jikinsa da singlet ya ji daɗin ta a rum ɗin shi jiya ya yi zaman jiranta ya yi tunanin za ta zo gare shi har bacci ya yi awon gaba da shi ba ta leko ba till now ka yi shiru baka ce min komai ba tanish zafin jikinka yayi yawa ko dai in je in faɗa ma bosman ya zo ya duba ka girgiza mata kai yayi kafin ya motsa labbansa ya furta babu abin da ke damuna lafiya ta kalau ke ce kika bata min rai hankalinta bai kwanta da kalamansa ba a ɗan roɗe ta furta ba haka bane da nishi dole akwai abin da ke damunka ba iya bata maka rai da nayi bane because babu yadda za a yi jikinka ya ɗau zafi rau ba tare da dalili ba please ka faɗa min idan ba haka ba hankalina ba zai kwanta ba sannan ka yi hakuri don Allah abin da ya faru jiya wanda ya bata maka rai insha Allah ba zan bari hakan ya ƙara faruwa ba cikin kulawa take yi masa magana jinjina mata kai yayi kin yi min alƙawarin ba za ki kara rungumar wani kato a jikinki ba idan ba ni ba ko da su naufal ne Kiris ya rage ta saki dariya jin abin da ya ce jinjina masa kai ta yi insha Allah maiman kai kadai kawai a jera zuciya ya sauke ya samu sassaucin raɗaɗin da zuciyarsa ke yi mishi tunda na ga yanzu hankalinka ya kwanta faɗa min me ke damun ka? menene ya haddasa maka zafin cikin ka ta faɗa tana duban ƙwayar idanuwan shi labansa duk sun bushe kamar duk sun bushe kamas da gaske nake yi miki babu abin da ke damuna ni ma ban sanya akai ciki na ya ɗauki zafi ba ni dai hankali na bai kwanta ba ka bani dama in je in faɗa ma bosman halin da ake ciki haɗe mata fuska ya jin ta ambaci sunan bosman san baya son ji Bana bukatar kowa ya duba ni ki kwantar da hankalinki zafin jikina bai yi min illa ba don haka ki ja baki ki shiru cincina masa kai ta yi maganar abinci fa jiya ka ce min baka ci dina ɗinka ba ni sam na sha'afa ya matsa mata fuska ya hada hada jifanta da harara murmushi ta sakar masa bari na je na duba dining idan an shirya mana abincin breakfast mu. zan shigo maka da naka ɗaki tunda ka son fita daga mata da giraye alamar oke Mikiwa ta yi da sauri ta fice daga ɗakin ta sako downstay ko da ta duba ɗakin cin abincin ba a jere musu komai ba saboda time ɗin da suke zama yin breakfast bai cika ba yanke shawarar neman ɗakin ummi ta yi don ta faɗa mata game da ɗan uwansu da ke jin yunwa watakila ta sama mishi abin da zai ci kafin a shirya musu abincinsu ba ta san ina za ta nemo rum ɗin ummi ba ta dai san a can upstairs yake because ta taba ganin tana sakowa a saman bene da sauri ta nufi step din tana tafiya hijabin jikinta na ja da kasa babu kowa a falon duk suna a daki a hankali take taga matattakalar har ta samu ta haura can sama ta rasa wace hanya za ta bi wanda za ta sada ta ta bedroom din ummin America tafiya ta ci gaba da yi tana bin ko ina da kallo a ranta tana kara jinjina haduwar ginin tana yan kalle kalle kamar ba kauyaya har ta zagayo ta ɓangaren hagu ba tare da ta gano hanyar da za ta bi ba kofar wani ka ta fara ta dakata da yin tafiyar a ranta ta ce idan kuwa wannan ne ɗakin anti ummi duk ya fi namu kyau ta cikin glass ɗin kofar take hangen zallar haɗuwar kayan alatin cikinsa kifa kanta ta yi jikin kofar har ta danna madannan jikinta ba tare da an ba tare da ta an kare ba da alama mamallakin ɗakin ya yi receiving alert na neman izinin shigowa shi yasa kofar ta fara kokarin zugewa a hankali take buɗe kanta da sauri onesa ta saki glass ɗin jikin yana motsi abinka ga mai karambani kanin kofar ta wage sai kawai ta haura kafar ta ciki yau ta ga makorar aljannar duniya a ɗakin da ta faɗo wuyanta kamar zai balle tana tafiya tana yan waige-waige kamar za ta yi tuntuɓe ta yi mamakin dukiyar da aka narka wurin tsara kayan furniture ɗin ɗakin yana da faɗi da tsaye ga fulo to ceiling ɗin windon a lift hand ɗin hangun ɗakin ta jikin glass ɗin za ka iya hangen wajen ginin har ma da manya-manyan gine-ginen da ke a cikin birnin Abuja. Bayan haka, daga cikin bedroom ɗin, za ka iya hangen komai na cikin bedroom ta glass ɗin kofar. Sai dai da alama ba haka ake yin wanka a cikinsa ba, da akwai hanyar da ake rufe glass ɗin ya yi duhu idan mutum zai yi yuzin da shi. Sai faman na kai Onesa take yi, ta jima tana mamakin wane mai mamallakin daular nan da suke a cikinta. ba ta taɓa yin tozali da shi ba ta dai taɓa jin sunan chief of isod a bakin dr laura tabbas da a ce ta san ɗakin wane ne ta ba ta yi gigin shigarsa ba ta zage sai kurɗaɗawa take yi can ciki ta shige kamar ɗakin baba tajo shi kansa bedroom ɗin yana da katafaren falansa har ya ci uban na sai haɗuwa tana ƙoƙarin giftawa ta wata kofa da ke a ɗakin kwatsam kunnuwanta suka so majiyo mata sautin daddaɗin kiɗa yana tashi na taken wakar satisfy wani irin daddaɗin kanshi ya ratsa hancinta sosai ta shaƙe shi a hanzarce ta ɗaura idan da saman kofar ɗakin rubutun sama ta karanta kamar hakan gym room wato ɗakin motsa jiki nan take ta fahimci ɗakin menene wato wurin motsa jiki ne a ranta ta ayyana bari ta ɗan leka ta ga wane ne ya kunna sautin kiɗa kasancewar kofar a buɗe take unaisa ta zira kai kamar barauniya tana bin ko'ina da kallo an kawata rum din da injin motsa jiki kala kala ga kayan jin sauti sam ba ta lura da shi ba kamar yadda shi ma bai lura da mutum ba ya dai san akwai wanda ya shigo ɗakinsa saboda alat ɗin da ya yi receiving a wayar shi sai da ya bada izinin a shigo ciki tukunna kofar ta buɗe sai faman wuwar ga idanuwanta take tana bin ko'ina da kallo lokacin da ta yi arba da shi wani irin mugun bugu kirjinta ya yi har sai da ta dafe shi da hannu ta yi matukar firgita da ganin shi ya tattara hankalinsa ga baki ɗaya akan pushin back ɗin da yake kai ma naushi da hannayensa waɗanda ke sanye cikin bozin gloves cikin zafin nama yake motsa jikinsa ya haɗa ubangumi, gumi zufa ta ko ta ina take tsatsako masa kirar karfin shi ta bayyana ga yawan sink pack ɗin kirjinsa ruɗu-ruɗu dantsan hannayensa sun mummurɗe yana naushin jakar motsa jikin breast amin yana motsa jikin hannun shi na kumbura babu riga a jikinsa Black-shot ne kadai ya sanya wanda ya tsaya masa daidai gwiwarsa bata samu damar ganin fuskarsa da kyau bata samun damar ganin fuskarsa da kyau ba saboda ba ita yake fuskanta ba ta natsu tana kallon shi ko idanta ta kyaftawa ba zato ba tsammani ta ji an damƙe wuyanta ta baya har ta bude baki za ta fasa kara ta ji an yi saurin toshe mata baki tsoro ya kama ta jikinta ya yin kirma dungurugun ta ji an ɗaga ta sama an ja ta zuwa cikin bedroom ɗin sai faman kafafuwan kafafuwanta take yi a kokarinta na ta kwace kanta daga hannun mutumin da ya ɗauke ta har kofar ɗakin ya fito da ita ya dire ta kasa a firgice take duban sa ba komai bane fa ba kowa bane face big guy kayan kakinsu ne a jikinsa ya sanya face mask a saman fuskarsa idanuwansa na akan fuskarta labbanta na kirma ta furta wa wa wane ne kai me yasa ka dauko ne idan ma saboda na shiga ɗakin ne ai ni ban sanya akai na shiga ba rashin sani ne ɗakin ummi anti ummi nake nema Danish ne yake jin yunwa jiya bai ci dina ɗinsa ba kuma na duba dining ba a shirya mana abinci ba tsabar rudu ne yasa take yi masa zuba har abin da bai tambaye ta ba taki bari ma yayi mata magana sai da ta dasa aya tukunna ya so mai yi mata magana cikin muryar rada kin san ɗakin wane ne kika shiga girgiza masa kai ta yi alamar a'a gyada kai yayi kada ki kuskura ki kara yunkurin shiga ciki idan ba haka ba Jikin jikinki ne zai gaya miki ni na yi mamakin mata ya aka kika samu damar shiga bayan ita kanta kofar sarrafa ta ake yi ko dai ba mutum ba ce ke ya faɗa haɗi da ɗage mata gira alamar yana jiran amsarsa duk ta bi ta sha jinin jikinta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 numfasawa ta yi kafin ta soma magana kun sani ban jima da fara aiki a cikin gidan nan ba abin da ya dan daure min kai ta ya aka yi hatim da yake dan kasar najeriya yake mulkar kasar turawa mai girma kamar kanada dama hakan yana iya yiwuwa ta tambaya tana duban fuskokinsu sabace ta fara kora mata jawabi